Ƙarin godiya ga Allah ɗaukacin sarki mai rama mai kai da cikin shaidawar shi ba yawon ba ikon shi da ilahiyar shi ya ba mu damar haɗuwa a wannan wuri kuma a cikin wannan ikon nashi yawa al'ummar jihar sokoto damar fitowa ranar asabar zuwa yau inda gudanar zaɓe a wannan jiha na gwamna ya wata jiha kuma tare da goyon bayan al'umma da yadda Allah da biya wata PDP zuwa yanzu ta samu jaye a cikin wannan jiha. Ƙarin godiya ga kuma jiha Sokoto da suka fito sosai don ganin cewa sun bayan sun jefa su sun kwanci hankali da yake mafi yawancin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 wanda ba bisa doka ba su yi abin da bai dace ba ganin cewa sun ɓata abin da al'ummar sun suka yi al'ummar sun kashe sun yi matsaya a kan cewa da idan Allah wannan gwamnati suke su ta koma kuma Allah ya ta koma abin da aka yi da ke cewa jiya inda ita jami'a zaɓe zafi kamar da bayan cewa ba gama ko kammala zaɓe a jasar fito ba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 mai rinjayen guda kuma ya ci biyu bisa uku na zaɓen ƙarar hukumomi a kowace jiha a Najeriya to wannan shi ake ba dama na cewa ya zama zaɓaɓɓen gwamna. Wannan abun da wannan aka fito da shi na cewa sai an na dole kuma zaɓe ba mu sai isa samo wani shi ba kuma ba mu amince da wannan ƙarin ba. Kuma kuma yadda ɗan wata cikin turanci har yanzu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 muna jira mu ga idan suka bayar ko tabbatar cewa da ƙarshe ta ba za su kai rumuna da izinin da shi shaba kuma za a sami da zai zo baya ina kira ga koga bayan mu da idan lokaci ya yi ba zama ne ta ba da yawa ba a tashi da ya a jajirce a tabbatar cewa an kare kudin mu ko da ko tabbatar da cewa insha Allah mu muke da rijaya da sabon mu muke da zara insha Allah ina tabbatar da cewa yadda Allah abin da muka yi shi ne na gaskiya kuma da na Allah duk wani kokari ko yunkuri na wasu mutane su kashewa sun hana mara mota sun fito abin da suke so insha Allah su zai za su samu bukata ba duk abin da za mu yi na da al'ummar mu na da abin da kamata mu bukari a cikin doka za mu yi shi tabbatar da cewa wannan zaɓen da aka yi mana da Allah ya tabbata kuma za su samu ta zama ta da iya PDP insha Allah.